This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. masu saurara ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaya tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake da saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin. Wasu mahara ɗauke da bindigogi sun afka garin kwanan Mariga da ke ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Niger, inda suka kashe mutane hudu tare da jikkata wasu mutanen uku To bayan wannan rahoto daga Najeriya sai kuma mu garzaya zaura majalisa a birnin New York inda ake ci gaba da tarika kana Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama da shugaban Rasha Vladimir Putin sun bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna yau litini a majalisar ɗinkin duniya kan yadda ya kamata a kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru hudu ana yi a siriya gabanin ganawar gaba da gaba ta manyan shugabannin ƙasashen duniyar biyu wadda za a yi a wani lokaci yau ɗin obama ya gaya ma babban taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara cewa bayan zubar da jini sosai da kuma tashe-tashen hankula bai kamata siriya ta koma yanayin da take gabanin yakin ba a gwamnatance ya yi kiran da a kirkiro tsarin demokradiyya wanda zai kai ga kawar da shugaban siriya bashar al-assad to amma putin wanda ke jawabansa a majalisar ɗinkin duniya a karo na farko cikin shekaru goma ya yi gargaɗin cewa zai kasance matuƙar kuskure a ƙi haɗa kai da gwamnatin assad a yakin da ake yi da 'yan tawayen isis da ke ƙoƙarin hamɓarar da shugaban na siriya ya yi kiran da a kafa wata babbar haɗaka ta yin fito na fito da mayakan isis shigin gamayyar yaƙi da hitler wadda ta yi yaƙi tare a yaƙin duniya na biyu obama ya ce babu wata sauƙaƙaƙƙiyar hanyar yaƙi a siriya to amma ya ce dole ne a yi amfani da diplomasiya don samar da yarjejeniya ta zama tare cikin kwanciyar hankali ya yitar da shugaba bashar al-assad da cewa mutum ne mai son lugudan bama-bamai kan mutanensa wanda ya ce hakan yaƙi ne da al'ummar duniya ɗaya gaba ɗaya rundunar sojan burkina faso ta ce rukunin sojan da suka yi yunkurin juyin mulki a kwanan baya a ƙasar sun ƙi ajiye makamansu rundunar sojan ta ce kokarin da ake yi na ganin cewa waɗannan sojoji sun miƙa wuya ya ci tura a sanadiyar halayen rashin tarbiyyar na madugun yunkurin juyin mulki janar gilbert dendere dangane da hakan ne ake sa ran cewa majalisar ministocin burkina faso za ta yi taron gaggawa a yau litinin don sanin matakin da za a ɗauka yayin da kuma ake kira a kan ƙungiyoyin jama'a farar hula da su fito su yi zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wannan al'amari a ranar goma sha 16 ga watan nan na satumba ne dai dogarawan da ke gadin fada shugaban ƙasar suka kame shugaban gwamnatin rikon kwarya na burkina faso michael kafando sannan suka ayyana cewa sun kifar da gwamnatin tasa shugaban iran hassan ruhani na shirin takaita ziyararsa a new york inda yake halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya zai koma gida don a yi jana'izar alhazan ƙasar iran da suka rasa rayukansu a cikin waɗanda aka tattaka a lokacin aikin hajjin wannan shekarar iraniyawa 169 ne ke cikin jimlar alhazai 769 da suka halaka a birnin makka kuma akwai wasu alhazai 300 na iran da suka salwanta ba a san inda suke ba da kuma abin da ya faru da su an dai shirya shugaban na iran zai yi jawabi ga babban taron majalisar ɗinkin duniya wanda har ma ya yi amma duk sauran wasu hidimomin da aka shirya mashi an soke su. a jiya lahadi ne shugaban addini na iran ayatollah ali khomeini yake cewa wajibi ne akan hukumomin saudiya da su nemi gafarar kasashen duniya kan abin da ya faru a kasar tasu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc shugaban kasar kenya Uhuru Kenyatta ya ce ya kamata kasashen gabashin Afirka da su taimaka da suka taimaka aka sake cima yarjejeniyar zaman lafiya a Sudan ta kudu su farfado da wannan hobasan ta haɗa kuma da sa bakin al'ummar duniya wajen aiwatarwa saboda a samu a kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni 20 ana yi a wata hira da murya wato voa africa 54 a birnin new york kenyatta ya ce yin hakan zai kai ga samar da cibiyar ayyukan jin kai a sudan ta kudu inda tashin hankalin ya tilasta mutane wajen miliyan biyu barin gidajensu sai kuma a taimaka wajen kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa tsakanin gwamnati mai ci da kuma 'yan tawaye kenyatta ya jaddada buƙatar kar a ƙyale gwamnati da 'yan tawaye kawai a al'amarin amma haɗa da ƙungiyoyin sa kai da majami'u da sauran al'ummomin sudan ta kudu a wani al'amari mai kama da nuna goyon baya ga wata akawun karamar hukuma a amurka wadda aka jefa kurkuku saboda ta ƙi ba da lasisin auren 'yan luwaɗi Roma Francis ya faɗi yau litini cewa mutane na iya ƙin aiwatar da duk wani abin da ya saba ma lamirinsu. Za zan iya cewa ƙin yin abin da ya saba ma lamiri shi ma wani yanci ne, kuma wani ɓangare ne na yancin ɗan adam. Shi ma yanci ne, kuma duk wanda bai yadda wasu mutane su yin abin da ya saba ma lamirinsu ba, to shi ma mai tauye yanci ne a cewar Roma Francis a kan hanyarsa ta zuwa Rome a jirgin sama bayan ziyarar kwanaki goma da ya kai Cuba da Amurka. Ya ƙara da cewa dole ne a yi la'akari da damar ƙin aikata abin da ya saba malamiri a duk wani tsari na doka saboda shi ma wani nau'i ne na 'yanci, 'yanci kuma na ɗan adam a cewar Papa Roman. ya yi wannan bayanin ne bayan da wani ɗan jarida daga cikin tawagar 'yan jarida ya tambaye shi ko yana mai goyon bayan mutanen da suka ƙi a ta bakinsa aiwatar da abin da ya wajaba a kansu a matsayinsu na ma'aikatan gwamnati saboda dalilai na addini ɗan jaridan na magana ne kan kim davis a kawun ƙaramar hukumar rowan ta jihar kentucky an jefa ta gidan yari na tsawon wasu kwanaki a farkon watan satumba bisa umarnin wani alkalin kotun gunduma a amurka bayan da ta ƙi ba da lasisin aure ga masu auren jinsi to madalla labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu fara takon a jihar Niger Najeriya inda aka kai wani hari da ya haddasa asarar rayuka da kuma jikata waɗansu da dama ga wakilin Nasiru Batsari da ci gaban rahoton. Mazaunan garin dai sun ce suna zargin maharan Fulani ne da suka je garin don ɗaukar fansa a sakamakon kashe masu ɗan uwa a ranar Juma'ar da ta gabata. Rahotanni dai sun ce wasu matasan garin ne suka kashe wani bafin latani bayan da suka yi zargin yana cikin barayin da suka addabi jama'a a yankin. Ga dai abin da wannan mazaunin garin da abin ya faru a gaban idanunsa ke cewa. sunana muhammad so gaskiya an kashe mutane a nan garin tsakanin da allah mutum hudu ne wa'inda muka san an kashe kenan a nan garin kwana sun ɗauki kuɗi ko ko basu su kudi kuɗi ba sun yi halabe halabe ina ga sun rama gayya amma ban ji labarin sun ɗauki wani kuɗi ko wani abu shi ma dai dagacin garin alhaji usman abubakar ya ce a halin yanzu suna cikin zaman ɗarɗar halin tada hankali babu kuma daɗi me kake so a yi a yi yara a taimaka allah ya tsare mana wannan fitina Ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a jihar Niger ta ce ba ta ji daɗin aukuwar lamarin ba. Alhaji Abubakar Sadiq shine sakataren ƙungiyar a jihar Niger. Gaskiya wannan al'amari bai yi mana daɗi ba ƙungiyance a matsayin na ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a jihar Niger. Ko kaga ɗaukan ah, doka a hannu shi ke haddasa irin wannan al'amari. rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan asp bala elkana ya ce tuni ma har sun kama mutane uku da ake zargin suna da hannu a kan lamarin wannan lamari na kai hare-hare na ƙara ta'azzara a nan jihar Niger ko a jajibirin sallan nan da ta gabata wasu 'yan bindigan da ake zaton barayin ne sun kai irin wannan hari a garin alawa inda suka kashe mutane da dama a ciki har da hakimin garin da ma shugaban 'yan sandan garin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha bari kuma mu nufi zauren Majalisar Ɗinkin Duniya inda shugabannin ƙasashen duniya suke babban taro. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tattauna da da Jibril shugaban wata cibiyar da'a da ke halarta wannan taro ga kuma abin da take bayyanawa. ana magana kan abinci security na abinci agriculture ana magana na muhalli duk wannan in wanda yana zama a wani wuri ya san cewa wannan abu Allah ne ya halice shi ya ba da doka a lura da shi da mutum da hanyar abinci da muhalli duk wannan suka haɗu abin ake faɗi kenan amma abin na lura kuma mun faɗa jiya cewar yaya babu wani platform wanda ana koya wa mutane akan conscience nasu zan baka gashi wato su binciki kansu kansu cewa ba dole sa akwai doka akwai abubuwan wanda ya kamata amma wanda ya san cewa abin da ya kamata eh, eh, ya yi kyau kenan daga gida za a koya musu daga gida don babu wannan cewa ana magana duk abubuwa da ya shafi jiki da abubuwa amma zukatan halaye na mutane akan gaskiya babu ofis wanda yana lura da wannan shi yasa duk abubuwa da ake yi ko wasu ne abin da suka ga dama ko wani ma ya saba ya abin shi ma yana cikin ofis zai yi abin da ya ga dama wato na fahimce ki ba ku gamsu da yadda ake tafiyar nan ba tare da an gudanar da komai da komai cikin gaskiya kuma ba a tafiya da su mutane na su da kuke wakilta ba ina gani su ka gani na nuna maka fa an manta da abin da aka yi signing tun 1945 kuma Najeriya ba ya kamata ta koma ta ji abin da muke faɗi in muna mu muka fara muna yi yanzu kwanan aka ce aiki na shine ethics and values ko wasu kasashe sun gane suna yi amma yadda muka fara cewa za mu yi a nigeria ba su gane ba so nigeria tana da hanyoyi wanda za ta koya wa afirka da duk duniya yadda za su yi abu wanda su koma wannan akan gaskiya da zuciyarsu na tsoro allah na bin gaskiya na ba da daraja wa rai na eh, mutum yanzu kamar menene kiran ku kira namu cewa ya kamata particularly nigeria namu da afirka namu su san cewar in ba su lura da maganan halin mutane zuci mutane conscience na mutum ba zai wuya don mu ne gwamnati namu ba mu zauna cikin lafiya ga kashe-kashe ga insecurity ga shan kwaya ga irin wannan eh, eh, family su fada rashin eh, fata alheri a tsakaninmu in ba mu lura da wannan ba abun da zai sa family su zama akan lafiya zini zai shafi abin da zai same mu a cikin community namu in community ta zauna cikin lafiya suna lura da juna ai ba za a samu rashin tsaro ba kowa su yana nan yana tsaro akan wanda zai kawo zaman lafiya wanda zai kawo cin gaba da lura da muhalli To mai ba da wato sera Jibrin kenan a su da abokin aikinmu Mahmud lalu Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington yana cewa karfe biyar saura kusan minti wato goma sha tara yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni a cikin shirin za ku ji cewa a kasar jamhuriyar nijar an jingine lamuran wasanni domin zaman makokin alhazan da suka rasa rayukansu a kasar saudi arabia mu da kanmu ne muka gani muka ce to abun bai kamata ba duk da yake shugaban uefa michel platini ya sha sukan lamirin shugaban fifa sepp blatter dangane da zarge-zargen cin hanci da aikata ba daidai ba to shi ma platini bai tsira ba daga tuhumar zargin cin hanci da rashawa shahararren dan wasan barcelona lionel messi zai yi jinya ta tsawon makonni takwas jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni bari mu fara da najeriya inda 'yan kwallon kasar mata 'yan kasa da shekaru ashirin wato falconet suka doke takwarorinsu na kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ci biyu da ɗaya a wasannin neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta mata 'yan kasa da shekaru 20 ta shekara mai zuwa ta 2016 an fafata wasan ne jiya lahadi a kinshasa babban birnin ƙasar ta congo inda chinaza ochendo da chiwendo ihezu suka jefa kwallayen da suka baiwa najeriyar nasara wasan ko shine na farko a zagaye na uku na wasannin neman gurbi inda kuma kasashen biyu za su fafata wasa na biyu a birnin abuja najeriya a ranar goma ga watan oktoba zakara daga cikinsu zai kara da zakara tsakanin kasashen afirka ta kudu da zambia wanda ya nasara ne zai sami tikitin shiga gasar ta duniya ta baɗi a halin da ake ciki kuma zakarun kasar faransa wato psg ta soma zawarcin dan wasan tsakiya na najeriya da ke taka leda a club din chelsea ta ingila michael obi da zara an bude kasuwar 'yan wasa a watan janairu mai zuwa chelsea dai yana zawarcin dan wasan baya na psg din blaise matuidi idan aka buɗe kasuwar don haka ake hasashen cewa mikel ne zai mai sa idan har hakan ta faru psg din da ya ta lura cewar ko bayan chelsea ma da akwai wasu kungiyoyi da ke zawarcin matuidi don haka ne ta dogara da sayan mikel domin mai sa, mikel obide ya sami karuwar tagwaye a 'yan kwanan nan lamarin da ya kara bashi kwarin gwiwar ci gaba da zama a london a rabin kakar wasanni ta bana da sha'awar sa da wasu ƙungiyoyi a wajen ingila din suka nuna a kasar jamhuriyar niger an ɗage dukkanin wasanni domin zaman makokin alhazan kasar da mana sauran kasashen duniya da suka rasa rayukansu a lokacin aikin hajjin bana a kasar saudi arabia wakilin mu a yammai suleiman muni barma shine ya aiko mana da rahoton na dage wasannin ciki ku har da gasar kwallon kwando da ake gudanarwa a kasar ta jamhuriyar nijar ga rahotonsa tun ma kafin hukumomin kasar ta nijar su ba da sanarwar keɓe kwanaki uku na zaman makoki domin nuna juyayi akan asarar rayukan da kasar ta fuskanta lokacin turereniyar ta mina masu ruwa da tsaki a al'amuran wasannin motsa jiki suka yanke shawarar dakatar da dukkan wasu harkokin wasanni Malam Sale Amadu Gingare da na tuntuɓa ta waya ya bayyana cewa lura da halin da aka shiga ya sa suka ɗage gasar cin kofin basketball ta Meguniya da ya kamata a fara shekaran jiya Asabar a Yamai. Mu da kanmu ne muka gani muka ce to abun bai kamata ba. Kenan mu 'yan kasa ne mun ji ciwo da muka rasa 'yan kasa mu can kasa mai sarki Makka. Kenan ba ma gwamnati ya kamata ya ce mu ne ya kamata in ka samu gwada gwamnati abun deja ya yi mu cewa kayan gwamnati ya dauki mataki da za a ce to gashi kwana kaza za a yi salloli a yi fatiya da wanda sun ka rasa su Shin me zaka cewa 'yan kungiyoyi eh, na basketball waɗanda kuka gayyata a cikin wannan wasa? eh sai mu ce musu wasan akwai shi kamar nan zuwa sati biyu wannan gasa da muka shirya insha Allah za mu yi shi a ranar goma ga watan oktoba da ke tafa ne ake sa ran buɗe wannan gasa ta basketball wacce ko baya ga kofin da za a baiwa ƙungiyar da ta zo a kan gaba an keɓe wani tukwici ga ƙungiyar da ta fi kowace gwada da'a haka kuma za a bayar da tukwici na most valuable player wato 'yan wasar da suka fi nuna bajinta a bangaren mata da maza domin tunawa da wani alkalin wasar basketball na jihar zandar masaudu ibrahim wanda ya rasu a watan maris din da ya shige shugabannin wannan gasa ta cin kofin basketball mai guniya sun yanke shawarar tallafa wa iyalin marigayin da kudaden da za a samu ta hanyar tikitin shiga wannan gasa ta tsawon kwanaki hudu sule muni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kwamitin kula da bin ka'idodi na hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ya soma binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa akan shugaban hukumar sef blatter wannan karon tare da shugaban hukumar kwallon kafar turai michel platini platini dan shekaru 60 da haihuwa shine babban abokin adawar blata wanda ya ta sukan lamirinsa dangane da zarge-zargen cin hanci da rashawa to amma shi ma bai tsira ba domin ko ya shigo ciki bayan da babban lauyan kasar switzerland ya bude zaman sauraren kara akan blata ana zargin blata ne da rattaba hannu a wata kwangila da ba ta da amfani ga hukumar ta fifa tare kuma da biyan wasu kudade ba bisa ka'ida ba ga shugaban uefa din michel platini blata ya musanta zargin kuma lauyansa ya ce yana ba da cikakken haɗin kai kwamitin dai yana binciken biyan kuɗi har fan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da blata ɗin ya yi wa platini a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya akan aikin da aka ce tuni an gudanar da shi shekaru tara kafin biyan kuɗin da kuma kwangilar Platini wanda ya yi aiki a zaman mashawarcin blata tsakanin shekarun 1999 da kuma shekara ta 2002 ya amsa tambayoyi daga jami'an kwamitin to amma kuma ya musanta zargin aikata ba daidai ba. Ɗan wasan gaba na Barcelona Lionel Messi zai yi jiya har ta tsawon makonni takwas ba tare da buga wasa ba sakamakon raunin da ya samu a gwiwar kafarsa ta hagu a lokacin wasan La Liga da Barcelona ta yi nasara akan Las Palmas da ci biyu da daya. Messi dan shekaru 28 ya ji raunin ne a minti na uku da soma wasan inda nan take aka sauya shi aka kuma zarce da shi zuwa asibiti. dan wasan dan kasar argentina ba zai buga wasanni takwas ba na gasar ta la liga ta kasar spain to amma kuma ana sa ran ya dawo taka leda domin fafatawa da real madrid a ranar 22 ga watan nuwamba mai zuwa ficewar ta Messi ke da wuya a wasan Luis Suarez ya jefa wa Barcelona kwallaye biyu da suka bata nasara a kan Palmas nasarar da ta sake maida ta matakin ta biyu a teburin gasar ta La Liga sakamakon kunnen doki da Real Madrid ta yi da Malaga ba wanda ya zura kwallo Villarreal ce ke jagorancin teburin gasar da maki goma sha shida bayan da a ƙarshen makon nan ta doki Atletico Madrid da ci ɗaya da nema a ingila kuma jagororin teburin gasar premier ta ingila din manchester city ta kuma shan wani kashin karo na biyu jere da juna a gasar ta premier sa'ad da tottenham a ƙarshen makon nan ta farfado daga ci ɗaya da nema ta kuma ya galaba a kanta da ci hudu da ɗaya wannan ne kuma karo na uku da city din take shan kashi a cikin wasannin ta hudu biyo bayan kashin da ta sha a wasanta na farko na gasar zakarun turai inda juventus ta italiya ta doke ta wannan kashin kuma ya saukar da city din daga saman teburin gasar ta premier a wannan makon inda a yanzu manchester united ta haye sama da maki goma sha shida bayan da ita kam ta yi galaba akan sundalan da ci uku da nema west ham ce ta uku bayan da ta yi kunnen doki da norwich da ci biyu da biyu yayin da arsenal ta bi leicester har gida ta lallasa ta da ci biyar da biyu inda ta daga zuwa matakin ta hudu da maki goma sha uku zakarun ingila ko wato chelsea ta kwaci kanta ne da kyar daga hannun newcastle inda ta sami farke kwallaye biyu da newcastle din ta jefa mata inda wasan nasu ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu to sai dai har yanzu chelsea din na a matakin ta goma sha biyar ne a tebur da maki takwas yayin da newcastle ke ci gaba da fama a can kasar tebur a matsayin ta goma sha tara da maki uku kacal a kasar jamus dan wasan bayan munich robert lewandowski ya kafa sabon tarihi na zura kwallaye 100 a gasar bundesliga a cikin kankanin lokaci fiye da duk wani dan wasan kasar waje lewandowski dan shekaru 27 wanda kuma shine kaftin din kasar poland ya zura kwallaye biyar a cikin mintuna tara kacal a wasan da bayan din ta yi galaba a kan wolfsburg a tsakiyar mako kano kuma ya zura wasu kwallaye biyu a ƙarshen mako nan a karawarsu da menz dan wasan wanda ya koma bayan munich din daga borussia dortmund a shekara ta 2014 ya jefa kwallayensa 100 ne cif a cikin wasanni 168 da wannan nasarar akan mens da ci uku da nema zakarun jamus din bayan munich ta ci gaba da jagorancin teburin gasar ta bundesliga tare da samun galaba a dukkanin wasannin ta bakwai tare da tazarar maki hudu da borussia dortmund da ke binta a tebur wacce ita kan ta yi kunnen doki da sabuwar shigowa darmstadt da ci biyu da biyu shak ce ta uku tare da bambancin maki ɗaya ta tsakaninta da dortmund bayan da ita ko ta doke hamburg da ci ɗaya da nema yayin da wolfsburg da za ta kara da manchester united a gasar zakarun turai a tsakiyar makon nan take ta hudu a teburin bundesliga din sakamakon kunnen doki da ta yi da hannover da ci daya da ɗaya a ƙasar italiya kuma zakarun gasar serie a wato juventus na ci gaba da fuskantar koma baya tun somawar kakar wasanni ta bana bayan da a ƙarshen makon nan ta kuma shan wani kashin a gidan napoli da ci biyu da ɗaya wannan ne karo na uku da juventus din take shan kashi a cikin wasanni shida na gasar adadin kashin da ta sha a daukacin kakar wasanni ta bara baki daya Juventus wacce ita ce ke lashe gasar ta Serie A a cikin shekaru hudu jere da juna da suka gabata yanzu haka tana a matakin ta sha biyar ne a tebur tare da tazarar maki goma cur tsakaninta da Fiorentina da Inter Milan da ke jagorancin teburin gasar a bangare ɗaya kuma Fiorentina ta bi Inter Milan har gida ta lallasa ta da ci hudu da ɗaya abin da ya sa ta cin mata a yawan maki ta kuma ɗare saman teburin gasar bisa yawan zura kwallaye. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID a takaici. Ma'aikatar gwamnatin Amurka ce wadda ke kula da taimakawa fararen hula na kasashen waje da agajin gaggawa. Manufar hukumar ita ce kulla abokantaka domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da kuma inganta dawamammiyar dimokuraɗiyya a dukkan al'ummomin duniya. yayin da take inganta tsaro da wadatar ƙasar Amurka. Me yasa hukumar reset take ayyuka da dama domin karfafa mata manya da ƙanana? A cewar Babban Bankin Duniya, ƙasashen da suke da daidaito a tsakanin jinsi sun fi samun ci gaba da kuma gogayya. Domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da samun bunƙasar abinci a duniya da bunƙasa gagarumin tattalin arziki, dole ne a samarwa da mata da 'yan mata jari, kasuwanni, da ba su horo da ilmantar da su da kuma ba su damar shiga fagen shugabanci a cewar babban mai gudanarwa akan daidaiton jinsi da karfafawa mata gwiwa ta hukumar usaid susan makam ko da suke kashi arba'in cikin ɗari na manoman duniya mata ne kuma a ko'ina kashi uku daga cikin kashi ashirin ne ke da gonakin kansu a afirka mata na da kashi goma ne a cikin ɗari na dukkan nau'ikan kasuwanci kuma kashi takwas cikin ɗari na ƙanana da matsakaitan harkokin kasuwanci a kudancin asiya ne A cewar miss McCam, mata ba su da wata ƙaddara mai yawa, ba su samun wani abu mai tasiri, sun mallaki kaɗan ne daga cikin harkokin kasuwanci a duniya, kuma ana yawan hana su samun dama fiye da maza ko da kuwa suna da matakin ilimi iri guda ko kuma sun fi mazan. Shi yasa hukumar USAID take aiki domin tabbatar da cewa dukkan shirye-shiryenta sun mai da hankali akan dukkan abubuwan da mata da 'yan mata ke bukata domin ci gaba. A ƙasashe fiye da tamanin, ayyukan hukumar sun mayar da hankali ne musamman akan inganta daidaiton jinsi. An san da cewa mata na da tasiri a wajen ci gaban tattalin arziki, a cewar babbar mai gudanarwa Susan Maham. Shi yasa Amurka ke haɗa hannu da ƙasar Japan domin zaburar da mata da 'yan mata Afghanistan ta hanyar wani shiri da ake yi wa lakabi da Promote. Shirin Promote shirin hukumar USAID ne da ya fi kowane shirin zaburar da mata baki ɗaya a duniya. Shirin na tallafawa matan Afghanistan zamowa shugabannin siyasa da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a. Fiye da shekaru hamsin kenan da hukumar USAID ke jagorancin ayyukan zaburar da mata a duniya saboda dalilan da suka nuna cewar zuba jari ga mace na ƙara azamar ci gaba ta kowace hanya. Daga kawo ƙarshen matsanancin talauci zuwa ƙalubalantar ta'addanci, ba waɗannan al'amura kawai ba ne suke shafar mata ba, suna da matukar amfani da kuma ilimin yadda za a magance su a cewar babban mai gudanarwa McCam. Ƙarfafawa mata gwiwa ita ce gagarumar hanyar samar da ci gaba da tafi kowace a duniya. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. Da kuma ya kawo mu ga labarai a takaice. shugaban amurka barack obama da shugaban rasha vladimir putin sun bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna yau litini a majalisar ɗinkin duniya kan yadda ya kamata a kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru hudu ana yi a siriya a wani al'amari mai kama da nuna goyon baya ga wata a kawun karamar hukuma a amurka wadda aka jefa a kurku saboda ta ba da lasisin aure ga 'yan luwaɗi paparoma francis ya ce bai kamata a tilasta mutum ya saba ma lamirinsa ba To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malama Juli da malam Derek Alheri ke muku fata alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.